hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd jama'a masu sauraro barka da haka da kuma sa ke saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasuhin da ke cikin su da fatan Allah ya bamu karfin gwiwar aiki da su da samun samun tsira duniya da lahira amin summa amin kuma a yau ma kamar kullum kamar yadda aka saba ni ne ta jani malam launi magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa karshen shirin na yau da fatan Allah maɗaukakin sarki ya amince mana daga farkon shirin har zuwa karshen sa amin summa amin ولا الله العلي masu saurari zan fara shirin namu na yau ne tare da sauraron karatun ayoyi na 20 da kuma na 21 a cikin wannan sura ta sajadati. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون amma kuma waɗanda suka kafirce to makomarsu wuta ce ko da yaushe suka yi niyyar fitowa daga gare ta sai a mayar da su a cikinta kuma ce da su ku ɗanɗani azabar wuta wadda kuka kasance kuna ƙaryatawa wallahi kuma tabbas za mu ɗanɗana musu daga azabar da tafi ƙanƙanta kafin azabar da tafi girma don su dawo daga ɓata A shirin da ya gabata Ubangiji ya bayyana cewa mumunai da kafirai a wajensa ba guda ba ne, mumunai saboda ayyukan da suka yi sun cancanci shiga aljanna kuma a cikin ta suna da matsayi mabambanta wato dukkan aikin da mutum ya aikata daidai da aljannar da zai samu waɗannan ayoyi kuwa na cewa amma mutanen da suka yi da'awar imani kuma a aikace ba sa bin umarnin ubangiji kuma suna bijirewa umarninsa za su fuskanci azabar wuta kuma ba za su samu zaɓin da suke so ba da kuma irin abin da suke fatan za su samu ba ko da yake a nan duniya ta hanyoyi daban-daban an yi ta yi musu horo akan mai yiwuwa za su tuba to amma ba su da wannan tunani nasu tuba tun lokaci bai kure musu ba kuma ba su da niyyar yin aiki na alkhairi sai dai mummunan ayyukan da suka saba yi za su fuskanci azabar ranar lahira domin a kiyama an rufe hanyar karɓar tuba kuma babu damar komawa duniya bisa wasu da hadisai da aka ruwaito wasu daga cikin bala'o'i rashin lafiya da walhalu da mutum ke fuskanta a nan duniya nau'i nau'i ne na horon ubangiji Ubangiji domin tunatar da mutum ya tuba ya gyara ayyukansa. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka. Na farko dai fasikanci da saɓo wani lokaci sukan meye mutum kamar ka ce bai yarda da ranar ƙiyama ba ko kuma munkiri ne na tashin alkiyama abu na biyu azabar ubangiji ba ta keɓanta da ranar ta lahira ba a wannan duniya ma ubangiji yana azabtar da mutane kuma wannan wata ni'ima ce domin ya horar da su kansu tuba su gyara ayyukansu tun anan duniya سبحان الله a yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayata ashirin da biyu a cikin wannan sura ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda aka yi wa wa'azi da ayoyin Ubangijinsa sannan ya bijire musu, hakika mu masu sakawa kafirai ne. A cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya kirayi waɗanda suka san gaskiya daga ayoyin Alƙur'ani mai tsarki da kuma umarnin Ubangiji da su miƙa wuya da kuma bin umarnin Ubangiji da kuma su kasance a koda yaushe suna juya baya da azzalumai waɗanda suka cancanci azabar Ubangiji a ɗabi'ar Ƙur'ani duk wanda ya zalunci kansa har ya haɗa cikin kafirci ko kuma har ya faɗa cikin kafirci ana kiransa da azzalumi to ina ga wanda suke zaluntar wasunsu mutum mumune har abada baya zaluntar ɗan uwansa ko kuma wasunsu amma wanda ya kasance ya ƙi karɓar gaskiya ido rufe yake zaluntar kansa kuma ya zalunci ɗan uwansa kuma ya ci amana ɗan uwansa kuma ya take haƙoƙin mutane ya kuma zalunce su baki ɗaya daga cikin wannan aya za mu ilmantu da abubuwa guda biyu kamar haka na farko dai taurin kai da jayayya na sanya mutum ya fada cikin tutar bata da kuma fadawa cikin tarkon shaidan ya kuma kasance a kullum yana aikata sabo kuma baya tunanin yin tuba abu na biyu mu'amala da mushirkai wata rana bayan tunatarwa akwai buƙatar horo da kuma tsanantawa ga waɗanda suke aikata irin wannan sabo Allahumma rabban To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na 23 zuwa 24 a cikin wannan sura ta sajadati. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Hakika kuma mun baiwa Musa littafi, to kada ka kasance cikin kokwanto na saduwa da shi, muka kuma sanya shi shirya ga bani Isra'ila, muka kuma sanya shugabanni daga cikinsu masu shiryarwa da umarninmu don su yi haƙuri sun kuma kasance suna kankancewa da ayoyinmu da farko waɗannan ayoyi suna ishara ne game da aiki da kuma aiko da annabawa tare da littattafan Allah masu tsarki a tsawon tarihi Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wani kwankwanto mu ne muka ba Musa littafi domin ya shiryar da bani Isra'ila ya kubutar da su kuma daga ƙangin baƙin mulki na Fir'auna a tsakanin wannan al'umma, wasu sun kasance a tare da Musa, suka yi haƙuri a yayin zalunci da ake yi masu da kuma irin zaluncin da fir'auna yake nuna musu waɗanda mutane da suke tsayin daka da juriya tare da fir'auna su ne suka samu tabbaci da kuma yaƙini game da alkawarrukan da Ubangiji ya yi musu a cikin Attaura, suka kuma iya galaba a kan maƙiya tare da cimma shugabancin al'umma bisa dalilai na littafin Allah da kuma umarnin ma'aikin Allah waɗannan mutane sun jagoranci al'umma tare da zartar da hukuncin Allah a doron ƙasa kuma suka shimfiɗa adalci irin waɗannan mutane su ne suka dace duniya da lahira waɗannan su ne mumune na gaskiya da suka kasance cikin inuwar imani da kuma juriya har suka cimma jagorancin al'umma domin su ba su kasance masu bin ra'ayi ko son zuciyarsu da kuma na mutane ba sai dai sun kasance masu biye biyayya ga umarnin Ubangiji, kuma dukkan ayyukansu sun kasance bisa tsari da kuma dogaron Ubangijinsu. Waɗannan mutane sun kasance masu gabatar da hukuncin Ubangiji a kan ra'ayinsu, kuma a maimakon bin son zukatansu bisa tushen littafin Allah da dokokin Ubangiji suke yin hukunci. Ko da yake al'ummar Bani Isra'ila sun fuskanci saɓani a tsakaninsu wanda hakan ya yi sanadiyar rarrabuwar kawunansu sanadin wannan saɓanin kuma shi ne nisanta daga gaskiya tare da bin son ransu domin haka ne cikin kakkausar lafazi Allah Maɗaukakin Sarki ke cewa wannan gungu na mutane da suka yi sanadiyar rabuwar kawunan al'umma sun san cewa hisabinsu na wajen Ubangiji a ranar tashin kiyama kuma bisa asasi da tushen adalci Ubangiji zai yi musu hukunci kan aikin da suka aikata. Daga cikin wannan aya za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka. Na farko aiko da annabawa wani abu ne da ke faruwa a tsawon tarihi domin haka kafin tayar da ma'aiki mm, da kuma aiko da ma'aikin Allah mai rahama an aiko da annabawa masu yawa kuma bai kamata ba game da annabawa ko ma'aika da aka tayar a sanya shakku ko kwankwanto game da annabawan da aka tayar kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kuma Allah gidansa abu na biyu imani tabbaci da juriya a hanyar Allah na daga cikin sharuɗa da suka zama wajibi ga kowane shugaba domin haka ya zama wajibi ga mutum domin cimma manufa ya kasance mai tabbaci lokaci kuma har zuwa matsayi ya kasance mai juriya har ya samu sharuɗan da suka dace na shugabantar al'umma abu na uku bai kamata zuciyar shugaba mm, addini ta karaya ba a ayyukansa kuma ya kasance a shirye ki a kullum ya taimakawa al'umma da kuma shugabantar al'umma domin ta samu tsira saboda ko wani lokaci akwai saɓani wannan baya hana shi ya ci gaba da shugabancin al'umma cikin adalci da kuma neman shiryar da ita. masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin shirin har ya kammala ni tijani malam lawal da magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.